يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finna bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau lahadi bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara da da ɗari arba'in, wanda ya zama daidai da goma sha biyu ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara da goma sha tara. ga wani bawan Allah ya kawo sadaka na alkur'ani mai girma wa masallaci sannan kuma wata baiwar Allah ita kuma ta kawo ina jin ko turmin zani ne turmin zani a bada marayu kuma ta ce tana tawassuli tare da kamun kafa a wajen Allah subhanahu wata'ala ya biya mata dukkan bukatunta to Allah ya biya mata dukkan bukatunta na alheri waɗanda yake ba na alheri ba kuma Allah ya canza mata zuwa ga mafi alheri sannan kuma karshe ta ce ya kamata malayi dogon addu'a Eh, saboda halin da arewacin najeriya take ciki da kuma sassan duniya waɗannan addu'o'i ba sai an yi dogon addu'a ba saboda kowa da lokacin da yake addu'a abinda yake bukata shi ne a falawa mutane kowa idan ya sani yana yin addu'ansa ba san nawa ne Allah zai karba ba sai ga ni na zo na yi doguwar addu'a Allah bai karba ba Allah ramma ma sai doguwar addu'a Allah bai karba ba eh, amma ke da kike gefe Eh, in baki ci kudin cefa ne ba sai ki addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karba to saboda haka ba san wane ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'ansa ba sai dai wani lokaci aka rubuta waɗannan saboda tunatarwa saboda yanayin da ake ciki ana kame-kamen mutane ana faɗace-faɗace a waɗansu wurare da abubuwan da suke faruwa wanda ba su dace ba ko da kai inda kake hakan baya faruwa sosai sai ka yi addu'a waɗanda abin ya kasance a cikinsu Allah ya yi musu kuma ɓatattun mutane waɗanda suke jawo mana irin waɗannan bala'o'i su ma sai ka yi addu'a Allah shiryar da su to kaga idan abin ya magantu a can to kai ma ka huta insha Allah ta'ala Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ganar da shugabanninmu su daidaita al'amura Allah ya riko da hannayensu zuwa ga abin da ya fi dacewa mu kuma Allah ya sa mu dace duk abin da aka kawo mana na alheri mu goyi baya duk abin da ba alheri ne kuma mu gwada rashin goyon bayan mu akan haka Allah ya taimake mu idan ba manta ba a jiya mun karanta jawaban shaidan wanda zai yi ma 'yan wuta wannan jawabi yana nan yana ajiye a rubuce kawai ana jira a tafi lahira ne yan wuta su shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna da matuntunin shi kuma shi ɗansa ya tashi ya yi jawabi wa ainihin mutanensa to Allah ya tsare mu kasancewa cikin tawagansa ko waɗanda za su ji jawabinsa ko daga kusa ko daga nesa Allah ya tsare mu to a ɗaya ɓangaren tun da an ambaci wuta da oga kwata-kwata a gidan wuta to a ɗaya ɓangaren sai aka ambaci aljanna da ainihin abubuwan da Allah ya tattali a cikin gidan aljanna mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا الله تعالى يتسيأك شقد وطن دسكي إيماني wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai jannatin gidajen aljanna tunda an ambaci wuta da masu shiganta to anan kuma an ambaci aljanna da masu shiganta saboda haka ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya imani kuma ya aikata aiki na kwarai sai an hada duka biyu domin batun imani baya wadatarwa idan ba ya aiki a aikace ba saboda haka zaka iya samun mutumin da zai ce yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya imani da ranar lahira ya yi imani da mala'iku da littafai amma kuma aikinsa sai ga ya saba da imanin da ya yi to don haka sai an yi aiki a aikace bayan an yi imani kamar yadda ya kasance idan an yi aiki a aikace mai kyau ba a yi imani ba shi ma wannan ya tafi a banza don a can baya mun buga misali da ayyukan kafirai wanda Allah ta'ala ya ce kamar toka ne tokan kuma da guguwa ta zo ta tafiyar da wannan tokan saboda haka ba sa samun komai kuma ba su da iko akan komai to don haka lalle waɗanda suka yi imani suka hada da ayyuka na kwarai anan ma malamai suka ce wa amilu saliha aka ce suka aikata ayyuka na kwarai wannan ya gwada mummunan ayyuka Allah ba ya bukata duk da kasancewa akwai aikin da idan mutum ya yi matukan yana da imani Allah zai ƙetare masa ko zai sassauta masa amma kusan ba su da yawa sai dai babban abin da ake bukata manya-manyan laifuffuka ka yi ƙoƙari ka nisanta tun da daman ƙanana wani lokaci duk yadda ka yi so ka haɗu da wani laifi ka aikata ki duk yadda ka yi ko kai limamin maka ne yanzu musamman ma a nan najeriya za ka yi ta kauce kaucenka amma sai ka fita za ka iya hatsuwa da wata babu hijabi babu menene sannan ta zo tana turo kirjinta ko tana tura bayanta to an ka ce kaba da kallo ko kai alarma ne to sai ka yi tunanin wani abu daban to wannan ba laifi ba ne ai laifi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma duk ka kakkauce sai cara sai da ka shiga university tukuna sannan sai ka hadu da ita ko sai da ka shiga polytechnic carab sai ka hadu da ita to ya za ka yi alarma kuma wajen aikin ka ne ba za ka iya barin aikin ba wannan misali ne fa na buga eh wannan ko ina ana iya samun haka aika kama hanya ka je kasuwa ka sayi abu ko kuma ma ka je ka zaga don saboda kowa ka hadu da shi kai masa sallama sun da akwai sahabban da suke yin haka kuma mutum yana son ya tara lada to sai ya shiga kasuwa idan ya shiga kasuwa kowa ya hadu da shi assalamu alaikum mafi karancin sallama kenan yasa ko a gidan aljanna aka ce tahiyyatuhum fiha salam eh assalamu alaikum ko aka hadu da shi To an ce assalamu alaikum kana da goma to idan ka shiga kasuwa daga ɗaya kofan zuwa ɗaya kofan ka fita mutane nawa ne za ka yi musu sallama ko yi musafaha to goma goma sau nawa ta ka tashi da shi da yawa to akwai inda za ka je ka shiga wani lungu sai ka samu waɗansu mata ne sun sayo kaya suna ta dubawa ko kauce maka ba za su yi ba sai dai kai ka kauce musu kuma zan na zuwa dan matse ka a lungu kuma kana azumi da rana ko da yamma kai ka shiga kasuwa domin kai sallama ka tara lada sannan a lungu kuma ka haɗu da wata ke daniya ta matse ka ita ma bata san ta matse ka ba ta wuce abinta ko kuma kaga waɗansu mata a kigan da bai dace ba to waɗansu abubuwa makamantan wannan yanzu saboda wannan sai ka ce ba za ka shiga kasuwa ba ai ba za ka haramta wa kanka ba tunda Allah subhanahu ta'ala ya ba da dama kasuwanci yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya yi umarni da shi akan ka ɗauki harkan kasuwanci ko ka ɗauki harkan zikiri kana ta yin zikiri baka aikin komai gara ka je yi harkan kasuwanci kana ambaton Allah fa idza quliyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun saboda haka lokacin da kake harkan kasuwanci kana ambaton Allah ko abu zaka yi subhanallah bismillah alhamdulillah lokacin da ka je za ka tashi ka yi awu bismillah ka zo ka yi awu za ka zauna alhamdulillah kowane aiki idan za ka yi ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka ambaci Allah shine wasu kasira ka duba ka ga saboda muhimmancin sallar juma'a aka ce duk wanda ya ba sallar juma'a guda uku Allah zai shafe zuciyarsa zai wayi gari munafiki bai da amfani duk wanda ya ba sallar juma'a da gangan so tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ake yin ta sau ɗaya a mako maimakon ku yi raka a hudu aka ce a mayar da shi biyu sannan kuma liman ya yi muku jawabi ya faɗa muku muhimman abubuwa waɗanda za su amfane ku ba hayaniya da surutu ba ya faɗa muku abin da zai amfane ku saboda muhimmancin wannan rana saboda haka idan mutum ya zo ya aiwatar da wannan sallar juma'a to kaga ya samu darajoji da martabobi iri daban-daban to yana iya yiwuwa bayan ka yi sallar juma'a ai kamata yi ka zauna kai ta karatun qur'ani har sai an yi sallar la'asar ko ka zauna kai ta ambaton Allah har sai an yi sallar la'asar amma sai aka ce a fa ya qudiyati salatu fantashiru fil ardi wannan ana gwada ko addu'a ma ba sai kun yi ba in an yi sallar juma'a ko addu'a ma ba sai kun yi ba ku kama hanya ku tafi wajen harkokin neman kuɗi kaga wannan ya gwada kasuwanci yana da muhimmanci kwarai da gaske to ba bari za a yi ba ya zafi inda ka je ka sa kanka to sai ka ji ko sai ka saba wa Allah subhanahu wataala to sai dai waɗannan abubuwa da yake illan lamama ne abubuwan da ba su taka kara sun kariya ba ko abin da ka yi iyaka kokari wajen kauce masa a ga wani ma misali da na manta yanzu inda za ka saura rediyo sai ka ji kiɗa ko ba ka bane? ne duk wanda yake jin kiɗa to kamar ana narka dalma ce na ainihin munafinci ana zubawa kunnuwansa inda za ka ɗauki waya ko ka yi ta danne-dannen waya sai ka ji kiɗa ko ba ka bane inda ba za ka canza ringin din ba sai ka ji kiɗa wani ma in ka kira ki saboda tsabin fitina kamata ya yi shi ya ji ringin ka to kai kana ji ringin ɗinsa wata fitinan kuma daban har ila yau kaga duk inda ka kauce sai ka ji kiɗa alhali jin kiɗa ɗin nan ba sifa ce ta mutanen kwarai ba ba ma kaga da yake dole a rike waya dole a yi amfani da waya saboda haka za ka ji wannan kiɗa amma ba bisa son ranka ba ba ka bukata to don haka in aka nisanci manya-manyan laifuffuka waɗannan ƙanana-ƙanana da ake aiwatarwa sai Allah ya kankare waɗannan ƙanana-ƙanana wato ba za a kama mutum da laifi ba don haka abin da ake bukata shine aiki na kwarai ba a bukatar mummunan aiki idan mutum ya yi imani sai ya haɗa da aiki na kwarai wa udkhilal ladina amanu wa amilu salihat za a shigar da waɗanda suka yi imani da ayyuka na kwarai jannatin gidajen aljanna ta jarimin tati hal hawa wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-gine na fiha kuma masu dawwama ne cikin ta wato har abada don abin da ya fi daɗi a cikin gidan aljanna a ce ba za ka fita ba sannan abin da fi shi ne shine ga Allah subhanahu wataala saboda ka Allah ya sa dace sai aka ce anan bi izinin rabihim da izinin ubangijinsu yanzu akwai wanda zai shiga aljanna ba da izinin Allah ba amma yanzu kun san ana ribibi da yawa a ce an je gamman house don an ana ku shiga wani zai iya samun wata yar kafa ya shiga ba tare da jami'an tsaro sun sani ba ko ba yin haka to amma aljanna Allah ba isa ba lahira ta wuce wasa ai mala'ika ma kawai in ya harare ka to zaka nemi inda zaka makale kuma babu wajen makalewa tunda ya ma sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah tabaraka wa ta'ala ya riga yayi bayani ba inda mutum zai tsere to kaga wannan ya gwada bi idini rabbihim duk wanda yazo yace zai shigar da kai aljanna to ya fala maka ne kawai yaudaran ka yake yi tunda a can baya an yi magana sai an yi imani kuma sai an aikata aiki na kwarai sa'annan za a shiga aljanna to kai wannan ka huta mana amma ki karan kansa yana cikin dagaji ko shi ma dan dagaji ne ya ce wai zai shigar da kai aljanna ko zai baka aljanna wane ki ko manzon Allah da kansa ba ya bada aljanna manzo Allah bai taba bada aljanna ba sai dai Allah ta'ala ya masa umurni wato ya sanar da shi kai albishir ne, ko ka faɗi sifa kaza duk wanda yake da sifa kaza zai shiga aljanna amma manzo Allah ba ya raba aljanna da yana rabawa to ai kaga duk sahabbansa da ma kafiran da suka yi sassauci a zamaninsa duk zai raba musu aljanna to amma manzo Allah bai haka ba ya ce ni dai na zo muku da sako duk wanda ya karba kenan. lokacin da Allah ta'ala ya saukar masa ayan cewa wa anzir akirataka la qarafin wa khfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin lokacin da aka ce kai gargadi wa dangin ka na kusa ai manzo Allah ya hau dutsen safa ko kuma abi kubai lokacin da ya hau wannan dutse ya kirayi danginsa Ya ce ya kai baffa na wane ka zo ka karbi addinin Allah idan ba karba ba fa inni la ugni anka min Allah shay'a lalle ni bazan tsare maka komai daga azaban Allah ba ya kai wane kai ma ka zo ka karbi addinin Allah ya ke goggota wato goggona wance ke ma ki zo ki karbi addinin Allah a karke dire akan diyarsa Fatima radiyallahu anha Ya ce yake Fatima ki zo ki karbi addinin Allah ki karba saboda idan baki karba ba fa inni la uguni anki min Allah shay'a ba zan iya kare ki daga azaban Allah da komai ba to kaga manzo Allah ma dangin sa kenan waɗanda suke dab da shi balle kai kuma can da kake can gefe babu ma wanda ya san da kai ba domin ma motsin ka bada da ba san da kai ba saboda haka sai ka yi imani sai ka yi aiki na kwarai kar ka yadda wani ya zo ya yaudare ka ya ce wai gaki za ka shiga aljanna cikin arha cikin sauki baka da imani baka da aiki na kwarai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ta'ala ya ce na fiha madawwama ne cikin aljanna har abada bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu sai Allah ya yarda ba wanda zai shiga aljanna haka kawai sai da yardan Allah yardan Allah kuma shine al-imanu wal amalu salih mafarin yardan Allah kai imani kai aiki na kwarai sannan kuma sai Allah ya ce tahiyatuhum fiha salam lalle gaisuwan su a cikin gidan aljanna shine salam wannan ya gwada ga wadan suna cewa duk wanda yace salam ba daidai bane a waya mutum ya rubuta salam ba daidai bane alhali wannan kalma kuma ga ta salam ita kalanta ana kaddarawa salamun alaikum tunda qur'ani yazo da salam ana kaddara salamun alaikum kuma bai ce salamun alaikum ba wannan ya gwada za a iya fala sai ma an tambaye ka me yasa ka faɗi kalma tsaye sai ka ce akwai kaddara alaikum salamun alaikum kamar yadda qur'ani yazo amma mutum ya rubuta ALM eh ALM ne yake rubuta ko ASLM eh, ASLM ko kuma slm eh, slm ko aslm eh, akwai wani alhamdulillah ma sai kaga alh sai ya tsaya to alh ai alhaji ne eh alhaji ne abinda aka sani kenan a duniya an ka rubuta haka kuma sai ka sa dot eh, sai ka sa full stop shine alhaji a takaice kenan wadan suna sawa ba sa sa full din nan ya saba wa ka'idar rubutu ya sa za ga wanda ya rubuta project idan ya tsallake waɗanda yake shan wahala da koma da full stop da menene duk sai ka bi sai ga shafi guda biyu an bata da jan bayro da na larabci ko na turanci sai ga mutum ya je yana ta gumi tun farkon kai wannan ka huta akwai inda ya kamata a sa question mark akwai inda ya kamata a sa exclamation mark idan baka sa ba yi shirme ne kuma duk wanda yake karantawa in ya ga wannan alama ko bai karanta abin ba ya san motsin rai ne ya san tambaya ce to kai haka ka huta mana tun da wuri wannan ga waɗanda suke makarantu ne ke sa na kawo wannan saboda haka ya halatta mutum ya sa salam amma kuma ya sa kalman gaba ɗaya shine s a l a ko double a sannan m kaga salamu idan kayi wannan ba sai kayi doguwar sallama ba sallaman tayi kuma ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lada da Allah da kansa ya ce tahiyyatuhum fiha salam in gidan aljanna gaisuwan su kowa suka hadu da shi salam salam salam ko assalam assalam an ce a cikin sallah ne ba a ce salamu in dai zaka fita daga sallah ba zaka ce salamun alaikum ba ko ka taba jin wani malami ya fada ko wani limami ya fada sai dai in na kauye ne in na kauye ne ko kaga yayi kuskure ai lokacin da aka zo sallama ka ji an ce salamun alaikum to sai dai in bai giya ba amma assalamu alaikum abin da yake fada kenan shi yasa in za a fita daga sallah assalamu alaikum amma idan ka hadu da wani za ku gaisa assalamu alaikum ko salamun alaikum duk wanda ka yi daidai ne to tahiyyatuhum fiha salam na'am yukhbiru ta'ala Allah yana ba mu labari cikin wannan aya yana ba mu labarin bangaren waɗanda suka yi imani eh bayan me ayan ya ambaci ma'alal ashqiya makoma na shakiyan mutane idan ka ji qur'ani ya ce maka shakiyi shine dan wuta wanda bai da arziki a wajen Allah amma kaga mu anan shakiyi shine kamar dan iska ko shakiyi shine dan iska to kusan hakan ne ma tunda ai dan iska dan wuta ne in bai tuba ba saboda haka bayan an ambaci sakamako na alakiya wa masaru ilaihi min alkhizi wan nakal da makomansu na ainihin wulakanci da mugunyan azaba wa anna khatibahum iblisa kuma mai musu huduba na karshe shine iblis atafa bima ali suada to anan kuma sai aka ambata mana makoma na bayin Allah mutanen kirki wa annahum yaquluna yawm alqiyamati jannati lalle ranar takin alkiyama za su shiga gidajen aljanna tajri min tati hal anhar wanda koramai suke gudana a karkashi ko da yake anan Allah ya ce wa udkhila za a shigar da su za a shigar da su gidajen aljanna to a shigar da kai ko kai ka shiga wannan fi daɗi? a shigar da kai to kafirai ma an ce shigar da su za a yi don an kyale su ba za su shiga ba an shigar da su ko kuma an shigar da ku kaga daga nan za gane aya akwai bambanci ko ba bambanci amma wajen kalma ba a ganewa a shigar da kai shi ya fi daɗi ko kai ka shiga da kanka a shigar da kai ka shiga da kanka don baka san wajen ba fa maimakon ka je falo sai ka je bayan gida kana shiga zai ga abin rataye kaya zai ka cire sai an zo a zo ana neman ka mala'ika sai ya ce a'a sai ce yaya sai ka ce ai na zo falo ne kawai na ji sanyi ne ce ai nan bayan gida ne ba falo ba ne nan bayan gida ne shi yasa malamai suka ce hikiman da ke ciki a kigar da kai shine duk inda baka sani ba kana son ai maka jagoranci kuma duk inda ka je ka gani komai birkicewan ginin da irin design din da aka masa zaka samu wani kuma ginin yana kokolwansa inda zai yi kuskure bi wata hanya ya san hanyar da zai biya fita ba tare da an gane ba kamar hanyoyin manyan birane za ga ainihin hanya sama da ƙasa don baka samu ƙwararren direba ba sai ta hawa yana sauka yana ta juyawa waje daya an samu direban banki ba kauye ya ɗauko kuli ana tafinsa ya hau ya sauka ya hau ya sauka saboda bai gane ba amma kaga wani abin yana kansa yana hawa in ma yayi kuskure ne ya san ta inda zai biya sake dawo hanyarsa cikin sauki ya tafi abinsa yasa duk inda baka sani ba to ayi maka jagora yafi maka sauki shi yanzu na buga misali tunda kaga in ka je cikin gidan aljanna baka san yadda dakunan suke ba baka san yanayin yadda yake ba maimakon ka zauna a falo ka shakata a kawo maka kayan marmari kai sai ka je ka duru bayan gida ka je ka zauna tunda ko anan duniya yanzu akwai bayan gidan da zaka samu da rediyo da talabijin da AC a bayan gidan da hitan da yake bada zafi ko kuma yake bada ruwan zafi sannan zaka samu kujera ta musamman har ma da miƙaƙƙiyan kujera kai akwai abin wankan da yanka ga dama kwanciya za ka yi akwai waɗansu na'urori su ne soso za su rinka sosa ka to ka kai wannan duk a duniya baka sani ba ga kana shiga bayan gidanka na aljanna ka samu wannan sai ka ce kai nan ma ya ishe ka eh, tun da ka samu inda za ka ajiye kayanka shi kenan to shi yasa aka ce za a shigar da su wa utqil alladhina amanu wa amilu saliha jannati eh, shine zarfu jama'a zarfu makan ainihin gidajen aljanna saboda haka bisa jagorancin mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da su gidan aljanna ana goggoda musu wuraren Sari fi ha haisu saru wa aina saru kuma suna walwala duk inda suka ga dama ka shiga nan ka fita nan ka shiga can ka fita can har ma wani ma za kai ziyara amma malamai suka ce wanda ya kasance tsaranka domin wanda yake sama da kai to ai aikin ka bai kai ka je wajen ba in aka kyale ka wajen wanda yake sama da kai to za ka bar gidanka in ka je a can za ka makale ba ga kyana ana gani ba in kana zaune a gidanka kana shan wahala ka samu wajen fakewa kullun da rana wajen zaka je ka ci abinci kullun da daddare wajen zaka je ka ci abinci sai ka ce ka zo hira ko me wajen baka same shi ba kai zaka zauna don za ga irin wannan mutane za su ce a to tunda mun saba zama da suwa ne ko da bana nan a fito da abu kaza abinda aka saba fitowa ko ba haka ake yi ba abinda aka saba fitowa da shi a fito shi kuma ya samu wajen hira ko ba mai gida zai cika cikinsa ya kwanta ya tabbacinsa to kai ka bar gidanka me za ba kai aiki irin nasa ba a lokacin da yake waɗancan ayyuka ya danna zuciyarsa ya haƙuri kai kana gina. saboda haka kai ma ka tsaya a matsayinka wasu malamai kuma suka ce ɗan ziyara na ɗan wani lokaci ba tare da an daɗe ba to wannan kan Allah tabaraka wa ta'ala yakan ba da dama sai dai nan ɗin ma akwai iyaka ba ko ina ake shiga ba Allah ya samu dace khalidina fiha madawwama ne cikin ta har abada makifina abada la yaquluna wala yazulun bi ma'ana ba a gusar da su ba sa gushewa duk wanda ya shiga aljanna ya shiga har abadan abada bi idni rabbihim da ubangijin ubangijinsu saboda haka sai Allah ya yadda sai ya bada izini an ce izini na farko shine lokacin da Allah zai bada dama a zo a yi hisabi wa bayi wannan shine izini na farko ranar takin alkiyama amma na duniya mun riga mun yi bayani shine al-imanu wal amalu salih kai imani da aiki na kwarai amma in an je lahira bayan mutane sun taru a filin alkiyama to za a kyale su ne watse sai manzon Allah ya je ya roke Allah sannan Allah ta'ala ya bada dama a zo a yi hisabi wa bayi wannan shi ake kira a shafa'atul kubra babban shafa'a wanda idan an kammala kiran sallah za ka roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi ya ce in karo ka masa to kai ma za ka samu bangare na wannan ceto Allah ya samu dace to shine bi idin rabbihim da idinin ubangijinsu wanda zai zo ya bada dama a yi hisabi a tsakanin bayi sa'annan a zo maganar tsallake siradi wanda zai wuce ya wuce wanda zai makale ya makale idan ya makale zai fada cikin wuta ne domin saboda siradin yana kan ainihin wuta haka aka giddaya kuma kowa sai ya wuce wani zai wuce ma bai sani ba wani zai wuce ya san inda yake wucewa yanzu mala ya karanta mana yadda munafikai za su taki ranar takin alkiyama saboda za a taki kowa duhu yake gani haskenka shine aikinka gwargwadon aikinka gwargwadon haskenka kuma kaga hasken nan kamar caji ne kamar yadda kake da cajin waya ko kuma ainihin fitila mai caji to haka ma ranar takin alkiyama kagan baka yi aikin ina kwarai da yawa ba to fa cajin ka zai mutu da wuri kana ce ma yan uwanka ga Allah su jira ka eh, su zo su dan san maka ko su kunna maka za a ce a ina ai duk wanda ya riga ya gaba musamman ma siradi wallahi in ka tsallake siradi ko babanka ne ya kira ka ba za ka dawo ba ko babanka ne ya kira ka ba za ka dawo ba saboda tun da ka samu ka tsallaka sai ka ce baba kokarta ne kokarta ka hayo haka domin ka koma kuma ya zama maka matsala to shi yasa kowa ta kansa yake yi abinda ake bukata shine kowa ya kokari ya aikin sa daidai gurgurdon abinda Allah ya hore masa kada ka kwanta ko ka dogara da aikin wani idan kana da limami ko kana da baba ko mama ko kaka ko kuma kana da wani malami shikenan shi idan yayi aiki ya samu aljanna kuna ganin duk ku za ku kwashi sa ba haka bane kowa yana minasa kowa yana minasa tun da ran takin kiyama babu gado a nan duniya ana barin gadon kuɗi ana barin gadon sarauta in an yi sa'a kai matsayi na siyasa ma ana gada in an yi sa'a sannan ilimi in an yi dace ana gada duk waɗannan ana gadon su ana gadon su idan an yi dace don ko kuɗin ne ma idan Allah ya ga dama za a ga mai kuɗi ya mutu sai a nemi kuɗin sa sai a rasa musamman ma kuɗinsa ya shiga hannayen waɗansu mutane zaman kuɗin damfara ne zaman kuɗin ciwa-ciwa ne ya ba da waɗansu mutane da sunayen sunayensu kakaf gaba ɗaya yana mutuwa sai su ce babu ko titi ko kuma kun dauka akwai miliyoyi a jibge sai ku samu bakin bankuna amma babu ko sisi domin duk wanda aka baki kuɗi miliyoyi ya je ya ajiye da sunansa ran da wanda ya baki kuɗin ya kasance bai da fawa bai da iko bai da rai to wallahi in ba mai imani bane ba zai dawo da wannan kuɗi ba sai ma ya dauko zagi ya lafta masa ya ce matsiyaci shi ma sace waye? to ni ma zan sace a wajensa sata ta sace sata saji dukkan su barayi ne eh duran takin alkiyama Allah tabaraka wataala zai tambaye su to ko kuna tsammanin an bar dukiya mai yawa sai ku laluma ku ji babu komai sai bakin banki sai a ce ai takaddun gidan da kuke ciki ne aka bayar saboda haka ko ku warware kowa sai da gidan sai eh, kuna babban gida wanda yake mai walwala to za ku koma cikin lunguna wannan an dauko itace da keke da kyarma ma za a shiga lungu ba ma mota ba balle a ce mashin Allah ya tawake saboda haka wato ainihin lahira aljanna babu maganan wani ya gaji wani kowa ta aikinsa ne zai amfane shi illa iyaka kawai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wane yana taimakon wane wane yana taimakon wane kaman wanne kaman tsakanin iyaye da 'ya'ya tunda wannan akwai alama wato akwai ainihin alaka ta musamman bi idni rabbihim tahiyatuhum fiha sala ainihin gaisuwan su a cikin gidan aljanna shine duk inda suka hadu da ƴan uwan suna ce sala da ma'ana amince amince kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace ata iza ja'uha har lokacin da suka zo wa gidan aljanna su bayin Allah na kwarai wa abuwa buha aka bude kofofin aljanna mun da mun kofofin aljanna a rufe suke amma kofofin wuta a bude suke dalilin da yasa aka rufe kofofin gidan aljanna saboda me saboda kada mutane su ga abin wani ya ce ai hango kaza da abu kaza da kaza ke yasa aka rufe duk abin da aka rufe shi ya fi muhimmanci ya fi daraja ko mata ce in ka aure ta inda wani bai taɓa yin amfani da ita ba ta fi daraja sai yasa ke son budurwa wanda take wani bai taɓa amfani da ita ban wani ya amfani da ita ta yi iskanci a waje kenan eh ta yi iskanci a waje kenan kai kuma aka bar maka saura sai ko mota ce wanda ba ya amfani da ita ba ta fi daraja ko ba ka bane ko ma menene kai ka fi son a ce kai ka fara amfani da abin in zo daga baya ka bari ya shiga hannun wani a matsayin second hand to shi yasa yake rufe kofofin gidan aljanna farkon wanda zai je a bude masa kofan aljanna shine annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma daga ya je ba haka za a bude ba sai yayi magana sai mala'iku sun tambaya waye sannan ya ambaci sunansa mala'ikun da kansu za su ce kai ne aka mana umarni mu buɗe masa kofa amma ban da kai ba wanda za fara buɗe masa kofan aljanna wannan ya gwada ko annabi adam ko annabi ibrahim ko annabi no ko annabi hudu ko annabi musa ko annabi sulaiman ko yahaya ko annabi isa alaihi salatu salam ba wanda zai je kofan aljanna buɗe masa shi yasa manzo Allah zai zamo shaida akan su ka kaf gaba daya kamar yadda mu ma zamu zamo shaida bisa al'ummomin su don aka bude kofa wa annabi ya fara shiga to sannan nan ne kuma kowa shi ma zai zo ya shiga duk wanda ya zo in ya zo da takaddunsa a riga an yi kiliyarin ɗinsa shi kenan ba mai tare shi amma an kaji ana maka tsawa ana ce dakata to akwai saura kuma ba ma fatan haka Allah ya kubutar da mu gaba daya shine Allah ta'ala ya ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha haka bubuɗe musu kofofin aljanna wa qala lahum khazanatuha waɗanda suke gadin aljanna suka ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tiftum wato daɗin ku kun ji daɗi fadkuluha khalidin ku shiga ainihin gidan aljannan nan kuna masu dawama? kun ga kenan mala'iku za su yi talale marhaban da waɗanda suka je gidan aljanna kuna suna shiga kuma sai a rufe kofa sa waɗansu malamai suka ce maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi zai zo yi babban aiki zai sa abu da kofan aljanna ya shiga amma bayan ya shiga zai fito don annabi ya zauna a ciki akwai inda ba za a yi kiliyarin ɗinka ba bai ba za a yi ba sai manzo Allah yana wajen kaga akwai aiki amma ki zai jagoranta ya je ya bude bayan ya buɗe ya fito abinsa to kai ma an kai dace zaka shiga aljanna bayan ka ga wajenka ka zauna sannan ka fito eh ka fito tare da rakiya ah, ba kawai ba ai zai fito tare da rakiya idan Allah ya kaddara za ka yi ceto ma waɗansu ai duk inda kake za a je a ce a nemo wani to ka zan mala'ika ya zo yana neman ka za ka yi ceto wannan ai hankalinka a kwance tun da mun riga mun sani idan mutum ya shiga aljanna aka ce gaki an turo mala'ika yana neman sa hankalin a kwance amma kaga a duniya aka ce an turo soja yana neman ka ko kuma masu bakaken kaya suna neman ka ai dole hankalinka zai tashi yan sanda suna neman ka Dun ko kana da dan uwa dan sanda ba za ka taba tunani ba ba za ka taba tunani shine yazo yana neman ka ba duk wanda ya hadu da kai zai ce ni ba na ga wadansu yan sanda suna neman ka ba ce la haula wala quwwata illa billah to Allah ya raba mu da su lafiya to eh, Allah ya raba mu da su lafiya to kaga a duniya saboda me saboda akwai takin hankali komai yana iya faruwa amma wannan na kawo misali ne don ka gane cewa irin wannan yanayi ana iya shiga amma a lahira ba za a shiga wannan yanayi ba don ka ɗauki ɗan sanda ko soja ka haɗa ki da mala'ika wane shi wane shi saboda ko soja ne ko mai atilare ne ko wanne ne babban soja ne kamar ne fi bala'i eh, ko wanda ya fi bala'i ne ayin haka haɗa ki da mala'ika ba ina ai ba zai kai labari ba saboda wajen mala'iku duk waɗannan ɗaya ne kawai aina Allah ba irin na kowa ba ne akwai bambanci inda Allah ya bambanta da sauran halittunsa kenan to amma kana cikin gidan aljanna aka ce ga mala'ika ya zo neman ka kai ka san alheri ne don ma bai same ka ba kai zaka je kana nemansa. sa tunda anan duniya ka riga ka sani aka je ana neman ka to ba kuskure aka yi ba don Allah baya kuskure ba mantuwa aka yi ba Allah baya mantuwa sannan kuma babu tuwatuwa wa zai tuwatuwa mala'ika jibril ko mika'il waye zai tuwatuwa ko wani ma mala'ikan da baka san sunansa ba ai babu tuwatuwa ran takin alkiyama saboda haka kana je ana neman ka to kari inda yake neman ka don wata daraja ce ta musamman za ka samu rakiya ka je ka ceci waɗanda Allah ya baka dama ka cece su sannan kuma ka dawo gidanka hani an mariya wannan kenan saboda haka wa kala lahum khazanatuha masu gadin aljanna za su ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku kun ga nan an kawo alaikum salamun alaikum salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma bai zo ba salamun alaikum ya kace zo salamun ko salamun alaikum salaman salaman ma ya zo a matsayin salamun tibtum fadkhuluha khalidin sai ya ce madalla ku shiga wannan waje kuna masu dawwama domin duk wanda ya shiga aljanna madawwami ne har abada Wakala ta'ala a wata aya kuma Allah ya ce da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to wannan da'awahum addu'a ce ko kira addu'a ce ko kira akwai addu'a ce a gidan aljanna sanda Allah ya ce da'awahum akwai da'awatuhum akwai da'awahum da'awahum fiha salam ba wai ya ce da'awatuhum fiha salam ko du'a'uhum fiha salam ba ce du'a'un ba ba ce da'awatun ba sai aka ce da'awahum fiha subhanakallahumma da'awahum fiha subhanaka allahumma to wasu malamai suna fassara, fassarawa mutum yana son wani abu a cikin gidan aljanna sai ya ce subhanaka allahumma amma babu ayyukan ibada a cikin gidan aljanna sai dai akwai sunan Allah akwai sunan Allah wanda yake gwada aska. Wadannan zikirori suna da muhimmanci kwarai da gaske amma ba za ka yi zikiri yadda ka ga dama ba ba za ka yi ta yin zikiri mutane suna a har su kira ka mai tambele ba don waɗanda suke yi har mutane su kira su masu tambele wai sun ce haka shi ne daidai don idan kana askar ya kamata ka ci ka ƙoshi askar ya narka abin da ka ci ka yi bacci ka gamsu ya kasance askar ya gaji yadda kai amma idan waɗannan abubuwa suka ka yi kai ko suka sanya ka yunwa suka sanya maka yunwa ba ka je ka ci abinci ba kuma ka ci gaba da yi to rudu za ka yi kuma a lokacin bai da amfani domin idan hankali ya rabu da kai to akwai wani bangare na takalifanci ma a riga an sauke maka domin wanda baya da hankali baya da za a yi sallah Allah ya karba ba dole ne ya yi sallah ba ba dole ne ya azumi ba ga abubuwa da dama ba dole ne ya yi ba to shi yasa azkar suna da muhimmanci amma sai yadda manzon Allah ya karantar kun kuma zaka dauki normal mai sauki shine kana iya daukan mai sauki ga inda zaka je ko subhanallah in an jima alhamdulillah in an jima la haula wala quwwata illa billah in an jima alhamdulillah ko allahumma salli ala muhammad da sauran makamantansu ya kasance ka saba kamar yadda zaka ji mutum yana amma ah, sha Allah komai masha Allah ai masha Allahu nan kalma ce mai daraja in kaga kuma abin da bai dace ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ko dai yake mutum ya faɗi inna lillahi to yake abu ne eh don wani ma zai kalaga masa hankali kuma an kalaga masa hankali jinin sa ya haura zai wahala ya sauka tunda yana jin inna lillahi mutuwa kenan eh inna lillahi mutuwa kenan amma kaga in kai subhanallah wani ma yana ji zai ce subhanallah me ya faru shi ma sai ka ji ya sake maimaitawa kaga da dabara an koya wa mutane ambaton Allah cikin sauki to shine aka ce a cikin gidan aljanna an kana bukatar abu sai ka ce subhanakallahumma nan kawai sai ka ga kyafefiyar kaza a gaban ka? saboda subhanakallahumma yana tafiya ne tare da me tare da abin da kake nufi me eh, ka san daman talakawa sun suka tashi suna suna taɗi irin wannan wannan wato na daɗi to su suna maganar kyafefiyar kaza ne saboda ba kullum suke samu ba sannan za su ce da ruwan zaki shi kuma wancan yana ce a kawo masa Triton, a kawo masa malta a kawo masa maltonic a kawo masa maltina eh shi kuma lalatacce yana ce a kawo masa gulda bayan ya ce ya koshi amma kai a matsayinka na talaka sai ka ce a a samu kunun zaki sai za za ga masu yin kunun zaki musamman lokacin zafi in yayi sanyi sun fi ciniki saboda mafi yawa talakawa suke saya inda za a yi da sanyi a ɗan sa wannan abin to zai dora to shi yasa duk abin da kai niyya eh duk abin da kai niyya in ka ce subhanakallahumma shikenan sai ka kawo maka shi wasu kuma suka ce a'a subhanakallahumma shine abin da za a rinka ambatawa a cikin ayyuka waɗanda ake yi a duniya mafi karanci shine abin da za a ambata a cikin gidan aljanna mafi girma salam ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda aya ta ambata mana to wannan aya tana tabbatar mana da cewa yan gidan aljanna yan gata ne da dawahum fiha subhanakallahumma mu'amalolin su a cikin gidan aljanna duk inda suka je subhanakallahumma suna faɗawa Allah subhanahu wata'ala wa tahiyyatuhum fiha salam sannan gaisuwansu su duk inda suka hadu da junansu shine salamun salamun aminci aminci aminci abinda suke fada kenan wa akhir da'awahum bayan mutun ya ci ya koshi bayan ya gama yawon sa ya zo zai huta me zai ce sai ce alhamdulillahi rabbil alamin to wannan da duniya da lahira duk ɗaya ne don yadda aka kawo wannan aya aka ambaci halayen mutanen aljanna to a duniyan ma an kai rike wannan kai riba in ka rike wannan kayi riba subhanaka allahumma wannan duna Allah ne dun ba wani wanda za a sa masa suna subhanaka sai dai yan shirme dun akwai waɗansu ba larabci ishe su ba sai ka ji su suna son su sanya wani irin suna wani shi yana son wai sunan da zai sa duk garin babu irin wannan suna kalma kuma na larabci shi ko ba larabci yake ji ba babansa ba larabci yake ji ba kakansa ma haka limamin garin su ma sai ya dage sai ce shi ga sunan da yake so alhali kuma sharadi ne haƙƙi ne akan kowane uba idan zai sanya suna wa to ya nemi suna mai kyau wanda shari'a ta sani wanda yake normal suna ne ana amfani da shi saboda haka a nan duniya in ka rike subhanaka ko allahumma duk lokacin da wani abu ya faɗo maka Allahumma ko subhanaka sannan duk wanda ka hadu da shi salam kana masa gaisuwa sannan kuma lokacin da ka zo ka ci ka koshi alhamdulillahi rabbil alamin ka kwanta ka huta ko ka taki zaka yi mika alhamdulillahi rabbil alamin ko ka samu biyan bukata alhamdulillahi rabbil alamin to wannan yana gwada zaka samu aljanna cikin sauki Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء نعم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون to anan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai buga mana misali na kalma mai tsarki kalman da take da muhimmanci a wajen bawan Allah wanda yake shi ma mai muhimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma za a ambata mana aka ce ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda duk duniya babu kalman da ta kai la ilaha illallah daraja amma kowane annabi ko manzo mutanensa za su ambaci sunansa ne a lokacin da za su cika kalmar shahadarsu kamar yadda mu a wajenmu la ilaha illallah sai mu ce muhammadu rasulullah sannan mu ƙara masa da salati sallallahu alaihi sallam. saboda haka kalma da za a buga mana anan ita ce kalmar la ilaha illallah wasu malamai kuma suka ce kalmar imani domin tushen la ilaha illallah imani yasa in ka duba zaka ga la ilaha illallah da mutum zai faɗa ita kadai akwai rukunan imani guda shida idan bai hada da su ba to la ilaha illallah ba za ta yi ba akwai wanda zai zo ya tara buhu la ilaha illallah amma za ga ɗabi'unsa ba su da kyau sallah kawai idan yayi in aka baka in kai zaka bada makin ba zaka baki makin ba soke shi zaka yi kace fil over ko kari over sai ya sake maimaitawa saboda me saboda sallan da yayi yayi ta yadda ya ga dama kaga mutum ya zo ya yi ruku'u ruku'u bai cika ba maimakon ya miƙe bai gama miƙewa ba ya tafi ainihin sujada ya je sujada maimakon ya dawo ya zauna bayan ya yi sujada ta farko ba zai zauna ba sai ya je sujada ta biyu yanzu bi sabilillahi wanda yi wannan sallah kai kuwa an aka ce ka baki makin zaka baki makin bayan abin da ake bukata kine duk wanda zai yi ruku'u sai ya yi ruku'u ya miƙar da bayansa yadda yake in an kawo kwanon foot flag ɗinsa aka ɗora bayansa zai zauna ba tare da ya faɗi ba abin da ake bukata kenan ko da baka ambaci Allah ba saboda ambaton Allah sunna ne ko musahabi a ce dai ka miƙe bayanka a lokacin da kai ruku'u in aka ɗora kwanon ka zai zauna to in baka yi haka ba baka yi ruku'u mai kyau ba sai dai idan bayanka yana da illa in baka da lafiya to wannan kuma Allah ta'ala ya salla luranka sannan lokacin miƙewa aka ce mutum ya miƙe yadda ya kamata shine sai kowace gaba ta koma daidai inda take nan ma ko da ka ambaci Allah ba abinda dai ake bukata shine ka miƙe to ka ɗago daga ruku'u kenan kuma haka shine ruku'u karɓaɓɓe da ɗagowa daga ruku'u karɓaɓɓe a wajen Allah to za ga mutum bai yi haka ba da ka rike tarbi kana ta la ilaha illallah baka ruku'u mai kyau baka dagowa daga ruku'u mai kyau in ka je sujadan ma wato yadda kaga dama kake yi ya yasa da muna yara sai a ce ai dungure saboda baka yi sujada mai kyau ba sanan idan ka yi sujada a lokacin da ka yi sujada ana son da goshinka da hancinka ya kasance yana taba kasa kaga ba goshi ne kawai zai taba ba goshi da hanci ya taba kasa sannan tafin hannaye guda biyu sun taba kasa gwiwoyinka ma sun taba ƙasa sannan ƙafafuwanka guda biyu ta can baya su ma sun taba ƙasa da waɗannan gaɓoɓi ake yin sujada to idan ka yi sujada sai aka ce kuma ka taso ka zo ka zauna sai ka zauna to amma sai ga wani shi zai ki tasowan ko ma sai ya taso a hanya sai ya sake komawa to wai me yasa ba za ka taso ba saboda tsaban tuwa-tuwa kaga wannan sallah ba karɓaɓɓiya ba ce sannan ya yi sallah a gurguje a cikin minti ɗaya ko biyu amma ya zauna minti talatin yana jan carbe an yi ba a yi ba kenan ga abin da ya kamata ka inganta ba ka tsaya ka inganta ba ka tsaya kana inganta abin da ba bai zama dole a kanka ba to don haka kunga in aka ce imani to ana nufin ya haɗa komai da komai domin saboda in aka samu imani to shine za a samu ingantuwar la illallah ingantuwar sallah ingantuwar azumi da su zakka aikin haji da sauran ayyuka <clears throat> to ne za a buga mana misali kuma mun sha fala misali yana daga cikin abin da alkur'ani ya yi amfani da shi yasa malamai da yawa suka ta rubuta littafi ana kiransa kitabul amsali wani lokaci za ka samu al'amsal na larabawa akwai masu alamsal alkur'aniya tun misalan da suke cikin alkur'ani sukan kawo domin saboda in ka fahimta to dama abin da ake bukata kenan za ka fahimci darasin da ake so ka gani to anan Allah ya kawo misalin kalma mai tsarki kuma sai ya kawo misalin kalma mumuna don ka gane mai kyau ka gane maras kyau dalilin da ya sa magabata suke cewa an kasa mutane suna barna to ka zaya ka yi karatu ka fahimci yadda barnan take da kuma idan aka gusar da barnan ga aikin da zaka dora musu in ka zo gadan-gadan kai ka san wannan abu barna ne amma baka san abin da zaka dora su kai ba daga baya to in ka hana su wannan in baka dora su kan wani abu ba to za su kirkiro wani abu daban shi yasa sai kana da ilimin abu in ka samu mutane suna aikata wani abu to sai ka karanta da kyau menene ya kamata a yi idan an kawar da wannan ga abin da za a yi to sai ka sa su su yi wannan abin shi yasa duk lokacin da ka ji an ambaci aljanna to Allah zai ambaci wuta in ka ji an ambaci wuta to za a ambaci aljanna idan aka ambaci abu mai kyau za a ambaci mummunan abu idan aka kawo a cikin Qur'ani za a kawo tarihi in aka kawo hukunci mai tsauri to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bi da rarrakin mutane ko da albishir daga can kuma sai a dire da mai da gargadi domin duka a haɗa maka ka ji tsoron Allah kuma ka yi kwalayya wajen Allah kar ka yanke tsammani a wajen Allah kuma ka kiyaye dokokin Allah shine anan Allah ta'ala yace alam tara wato shin baka sani ba mun sha yin bayani in aka ce alam tara su suna fassara shine alam ta alam shin baka sani ba mu kuma mun ce baka gani ba duk ɗaya ne don akwai abin da ba a gani shi yana ganin sa da basira ne wato gani da ilimi saboda haka mu a wajen mu alamta alam da alam tara duk ɗaya ne eh alam tara kaifa daraballahu masalan shin ba ga yadda Allah ya buga misali ba kalimatan tayyibatan kalma wanda take da tsarki sai ya ce ka shajaratin tayyibati kaman ainihin bishiya mai tsarki bishiya ce mai tsarki ko daddada saboda haka kalma mai kyau kamar ainihin bishiya ce mai kyau to malamai anan suka ce Allah tabaraka ta'ala ya buga misalin imani da kalmar la ilaha illallah amma kuma kowace kalma mai kyau tana iya shiga karkashin wannan hatta ka hadu da dan uwanka kai masa sallama assalamu alaikum ya amsa ka ce barka da hutawa duk wanda yake zaune ka ce masa barka da hutawa ka faɗa masa magana mai kyau ko ba ka bane to ana kyauta zaton Allah tabaraka wata'ala zai baka lada saboda wannan kalma da ka faɗa abinda aka hana ka shine ka zo ka samu mutum ba kai masa sallama ba sai ka ce barkanka dai to barkan ka dai baka da ladan komai ko barka da hutawa ko sannunku wannan duk baka da ladan komai abinda ake bukata shine ka fara yin sallama ko maza ne ko mata idan ka yi sallama in ya kuma sai ka gaishe su sauninku da hutawa ko wani abu makamancin wannan tunda manzon Allah ya ce idan ka rasa abin da za ka yi sadaka to ka faɗi kalma wanda take mai kyau tsarkakekkiyar kalma kun ga wannan ya gwada zagi cin mutunci bakar magana miyagun maganganu idan mutum ya faɗe su to miyagun kalmomi ne za a buga mana misalinsu da irin bishiyansu waɗanda yake ba su da amfani ba su da alheri kuma duk wanda ya faɗa ma wani wannan to yana da laifiya wajen Allah don ko da faɗa ne za a yi mutum zai faɗa wa 'ya'yansa yana da kyau ya zaɓi kalmomin da zai yi amfani da su ba kowace kalma ce zai furta ba saboda in kana da ɗanka ka je ka ce ka ci kazanka ka zagi uwarsa to kai mai zagin kai ka zagi uwarka da haka za ka saka mata ita kuma uwarsa ta zo ya yi laifi ta gaishi ta zagi ubansa to ita ma ubanta da ya aurar da ita ubanta da ya aurar da ita shi ta zaga a shi kenan ga iyaye idan za su yi amfani da wannan kalma kamata su kiyaye akan su ko akan ƴaƴayen wadansu saboda duk wanda ka zage shi to naka ka zaga Allah ta'ala ya riga ya yanke wannan hukunci kawai amma akwai kalmomin fada da yawa da na tsoratarwa da na gargadi amma kawai mutum saboda wani abu ko kana ganin arhanta ka fada masa bakar magana ka zage shi ka fada masa mummunar magana wannan ba alheri bane yasa misalin kalma mai tsarki wanda ake bukatanta a koyaushe ka shajaratin tayyibatin kaman ainihin bishiya ce wanda take mai tsarki asluha sabitun wa farquha fi sama asalin ta tushen ta ya tabbata a cikin ƙasa sannan kuma rassanta ya watse wato ya sake yana shan iska a sararin samaniya sai Allah ta'ala ya ce tuti ukulaha tana ba da abincin ta kullahinin bi idni rabbiha duk lokacin da aka je wannan bishiya za a samu yayin itace sai a tsinka a ci Allah ta'ala ya kwatanta kalman imani da la ilaha illallah da wannan bishiya duk lokacin da kaje zaka samu ƴaƴa ka wannan wace bishiya kenan wace bishiya ce a duniya duk lokacin da kaje zaka samu ƴaƴa ka tsinta sai ka zinka kawai ka dabino dabino akwai lokacin da ba ta da ƴaƴa eh bishiyan akwai Bishiyar mene? Magariya? Bishiyar magariya? a'a, eh, ta wani waje yana da sa amma akwai lokacin da za a je neman magariya fa ba a samu. Ba a samun 'ya'yan. Ina son wanda ya tashi a ƙauye sosai, don mafiya yawa wannan ayan da aka buga misali da wannan bishiya wanda suka tashi a birane ba za su sani ba ba za su sani ba sai yanzu ko na binan ma yana jin wani yanko waye kai da kai yanko kace da binan na tambaye ka su watanni ne da binan suke abun nan da binan take aya a ya danganta kusan lokaci guda ne ai da binan da muke da su a kasan nan lokaci guda suke yi sai dai waɗanda ake sayo wannan ne ake zuwa ake dasa su su ma idan sun zo za ga sun yi adoptin din yanayin mu akwai lokacin da dabino yake yi kaga amfanin zama a kawai kenan amfanin zama a kawai kenan yanzu ka tambayi mutum ai kowa ya san bishiyan kuka kowa ya san bishiyan kuka tunda yana shan miyan kuka akwai lokacin da kuka take yi akwai lokacin da ba ta yaya kuma duk wanda ya tashi a kawai ya sani shi yasa akwai wata miya da ake kiranta miyan yarko akwai zamanin da ake yin ta akwai kuma lokacin da in ka neme ta ba za ka same ta ba to wace bishiya ce tuti ukulaha kulla hilin bi idin rabbiha aha bishiyan to ai ma ina jin amma kai da ka kawo zai mu tambaye ka ƴaƴan kaman yaya ko abin ya zo maka ne kawai ka eh ai duk kusan bishiyoyi in kun duba za ku gani akwai waɗanda take bishiyoyin da suke ƴaƴa a lokacin damana akwai masu yi lokacin bazara akwai masu yi lokacin hunturu akwai waɗanda su suna yi a shekara watanni goma sha biyu a cikin watanni biyu ne in sun yi 'ya'ya kike nan ba su yi 'ya'ya ba ba za su sake yi ba sai wata shekara kusan duk bishiyoyin duniya haka suke amma sai Allah ya buga misali da wannan to shine sai malamai suka ce ba wai ana nufin tuti ukulaha kullahin bi ma'ana kulla waqatin ko kulla ainihin zamanin ba haka yake nufi ba domin haka ce kowane lokaci ne to a nan duniya da ya babu sai dai an je lahira amma a duniya babu wannan fasawa'un 'ya'yan ana ci ko ba a ce babu a ce koyaushe akwai aya cikin tababu? babu amma manzo Allah ya buga misali da ainihin dabiniya me yasa ya buga misali da dabiniya saboda a yanayin su na can dabiniya ita ta fi karfi don idan dabiniya ta bishiyan dabino ya fito ya girma to ture shi aiki ne kuma ko anan ma haka ne wata rana manzo Allah yana zaune a majalisa sai ya kawo wannan magana ya ce wace ce bishiyar nan sai ya tambayi sahabbai shine aka yi ta tattaunawa wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh to